Wannan dai ne karan farko a mulkin shugaba Muhammadu Buhari da aka zakulo 'yan Najeriya da adadin su ya zarce mutum 400 a lokaci guda waɗanda za a karrama da lambar yabo bisa jajirce wasu da cancantar su daga ɓangarori daban-daban na rayuwa. An yi ta muhawara kan jerin sunayen wasu da aka gani za su karɓi lambar yabon da nuna ta babar cancantar wasun su a irin wannan karramawa da ta shafi martabar ƙasa inda wasu ke ganin ba a fi tsarin da ya kamata ba wajen zakulo mutanen da suka yi wa ƙasa hidima a ɓangarori da dama kamar yadda Adamu Murtala Jiga mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum a Najeriya ke cewa babu dalili ko hujja da ake ɗaukar national hono a wani ana ba wasu mutane yanzu a halin da ake cika a Najeriya saboda shi hono a ana ba da shi ga wanda ya ma kasa hidima tun daga local government zuwa jiha zuwa gwamnatin tarayya su ake duba na suka cancanta a basu ma da yake yanzu abubuwan sun zama ba na cancanta bane ba na wanda ya dace a baiwa bane na sayarwa mafi yawancin su saya ake yi a basu wasu kuma ana duba ku dangantakar su ila da fadar shugabancin kasa masu shugabancin kasa ne ko kuma suna kusa ga waɗanda suke rike da gwamnatin kasar shi yasa duk abin da suka ga damar shi ake yi amma ai a wadin da ake bayarwa yanzu Najeriya ai ba hono bane kawai ana bayarwa ne saboda wane kusa gare mu shike ko kuma shi ya dace mu baiwa ba wanda suka cancanta ba kazalika masani kan kundin tsarin kasa barista mai nasara Umar Kogo ya ce mafi yawan waɗanda za a ba lambar yambo alamu ya nuna mukamin su aka bi wajen duba cancantar su musamman wasu 'yan siyasa. Na yi tsammanin za a samu gyara ko kuma canji kan yadda ake fidawa domin muka la'akari da shekarun da aka ɗanyi shugaban Muhammadu Buhari bai tunanin naɗa ko kuma ba da lambobin wannan yabo ga tun 'yan ƙasa ba an ɗan jima sai da tsinci ɗaya ake yi wannan lokacin ne aka yi su da yawa. To abin ya ɓata raina kuma ya kawo mana takaici mafi yawan waɗanda aka ba an ba su ne a tunanin menene mukamin da suke rike da shi ko kuma menene mukamin da suka rika wala Allah mukami ne na naɗi ko mukami ne na zaɓe da yawa kuma duk matsalolin da muke ciki a Najeriya din nan matsaloli na tattalin arziki matsaloli na tsaro matsaloli na rashin haɗin kan ƙasa matsaloli ga sunan daban-daban da yawa in ka bincika da kyau to zaka ga irin waɗannan mutane waɗanda aka zaɓa ko kuma aka ba mukamai su ne unguwar da suka yanko mana irin waɗannan matsaloli da muke fama da su masanin harkokin siyasa a Najeriya Dr. Faruk Bibi Faruk na da ra'ayi kan cewa shugaban ƙasa ke da hurumin ya zaɓi duk wanda ya so kuma dole a mutunta hakan. To ni ba na haufi da cewa wai akwai wasu wanda ake ganin ba su cancanta ba tun da dai a tsari kyale waye shugaban ƙasa ya yanke hukunci ta wa'anda yake ganin shi ya cancanta sun cancanta a basu a wurinsa saboda haka hurumin sani amma ni da an bani an tambayi shawara na akwai wa'anda nake ganin watakila su ma da an kalle su saboda irin ayyukan da suke musamman a kwanakin nan ya nuna kama dai suna tagazawa kuma yi ba su kyautan girman nan zai sake wato an gizo wasu su ma sani daga cikin waɗanda za a karrama har da marigayi tsohon shugaban ma'aikata na fadar gwamnatin najeriya abba Abba Kyari. Ana dai ba da lambar yabon ne don yaba da hazakar wasu zababbun 'yan Najeriya waɗanda suka yi wa ƙasa hidima ta yadda za a iya ganin su a matsayin jakadun ƙasa bisa ɗabi'u da kyawawan ayyukansu. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.